بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً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 من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to da farko muna roƙo ga 'yan uwa iyaye mata don girman Allah a saurara muna roƙon a saurara kuma har ila yau muna magiyar ga matan da ke tsaye su masu ɗan nemi wurin tsugunawa a yau ranar asabar 30 ga watan shawwal shekara ta 1436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 a wannan anguwa ta locust a cikin wannan birni na zaria a wannan kasaitacciyar jiha ta kaduna mun haɗo domin gudanar da wa'azi wanda wa'azi na taya murnar samun karuwa ta aure da waɗansu daga cikin 'yan uwa matasa babban jarumin matashi malam ɗarhat bello amaru sakatare na kwamitin matasa na wannan karamar hukuma ta zaria ya samu tare da amaryarsa malama hasana a sheikh muhammad sani yakubu shugaban kungiyar izala ta ainihin wato wannan gari na zaria duba da irin ganin wannan aure na sunna kwamitin matasa na jihar kaduna ya ga dacewar lallai a shirya wannan kasaitacciyar walima kuma a gayyaci manya-manyan malamanmu na ƙasa waɗanda alhamdulillahi allah ya ba su ikon halarta yau ga ku ga sheik muhammad kabiru haruna gombe tare da ku ba tare da bata lokaci ba insha allahu ta'ala zan gayyaci malam tare da alarammansa alaramma muhammad nasiru salihu gwandu domin su gabatar muku da abin da yake tafe da su na karantar da sunna akaramakallah bismillah amma da Allah muna buƙatar abu biyu lalle ne a saurara lalle ne a saurara waɗanda suke tsaye a tsakiya to da Allah su zauna ko su koma wajen fila hakan zai fi dacewa ko su koma gefen masallaci Allah ya ba mu dacewa akaramakallah bismillah a tsayin zai eh, duka yau da kyau sai kuwa zama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 يا جبال أوبي معه وطير وألنا له الحديد أنعم السابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير <clears throat> يعملون له ما يشاء من مهاريب وتماثيل وجفان <clears throat> يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين <clears throat> لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل ذوات يكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا نامنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma badu fayahu matal islami wa hurrasa al'aqida ikhwani fillahi wa akhawati fil islam uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyatil karimatil fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna a wannan anguwa ta locust a cikin wannan birni na zaria zazzau ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci lakca ta musamman wacce aka shirya saboda iyaye mata ina addu'a wannan taro allah ya masa albarka jiya an yi wa'azi da daddare yau aka ga akwai bukatan a tara mata su ma a musu wa'azi amma kar ku manta manasaba da ta tara mu shine dan uwa a musulunci malam dalhatu zaria da ya samu karuwa ta aure haka ne? makalla <laughs> ya lallaba ya samu amarya malama hasana kamin a ankara a gane abin da ke faruwa walfauru da gaggautawa fararun farilla ne awon gaba da ita to ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi amin da yana da mata biyu ya kara ta uku yanzu an samu duwatsu murhu abin da ya saura su dora shi a kai su gasa na san mun yi ta samun gayyace gayyace a zariya allah bai ba mu ikon samun damar halarta ba to amma ita wannan walimar ba mu ɗauke ta gayyato mu aka yi ba mun ɗauka mu ma muna cikin masu gayyata bahaushe ya ce bikin farar kaza balbela dole ne ta niko gari allah ya zaunar da su lafiya allah ya haɗa kan amarya da uwar gida da tsakar gida duka allah ya haɗa kansu a yi zama irin na shari'ar musulunci kuma amarya kin zo kin samu uwar gida da tsakar gida sai a ba su respect da ya kamata a rike su a matsayin manyan yayu ko kuma kanwace aka samu sai a rike ta irin riko da ya kamata duk abin da zai rage muku daraja a gabanta sai a yi kokari a ga an kauce wannan kai kuma mai gida allah ya baka ikon adalci kar ka zagaya ka siyo sassaka zaren da kake dakin amarya ka ɓoye cikin babbar riga ka shigo gida kana muzurai kana summa nazar summa a basa basar in Allah ya da malam ba zai haka ba su ke karantar da mutane adalci in Allah ya da a gidansu za a fara gani ba dogon wa'azi zan yi ba amma akwai abin nake so mu yi magana a kan shi wato mace a bisa ɗabi'ata Allah ya yi ta tana da basira sosai tana da kaifin basira abin da sa kuke ganin mata kaman ba su da kaifin kwakwalwa da kaifin basira shine ba a ilimantar da su ba me ilimantar da su mace da aka ilimantar da ita takan ba duniya mamaki za ka ga ta taimaka wajen warware matsalolin al'umma sannan mata a ɗabi'arku da Allah ya halice ku a kanta kuna da saurin karɓar gaskiya ita mace Allah ita da buɗaɗɗiyar zuciya inda aka zo mata da gaskiya ta gane gaskiya ce cikin sauƙi take karɓa namiji taurin kan tsiya ne da shi shi yasa za ka ga a cikin gida idan mace ta yi kuskure cikin sauƙi mai gida sai nuna mata kuskurenta haka ne? kuma cikin sauki sai ta karba, har ma ta yi ta godiya ta nuna cewa ta ji daɗi an nuna mata inda ta ba daidai ba kuma ta amince za ta gyara amma idan mai gidan ne ya tsaya, ta ce tana so ta nuna mashi to idan ba sa aka yi ba sai an kai ruwa rana in ta fara bayani zai ce ke saurara wani bari ma tambaye ki yaushe aka haifo ki da zaki zo nan kira fiki fiki da ido za ki gaya mun gaskiya ni ban ma san me kika sani ba yanzu ke dan tsugunnin ki nan sai gagara gane gaskiyar da aka gaya masa sai ya tsaya ita matar yake kallo ba gaskiyar yake kallo ba to amma mata Allah ya muku buɗaɗɗe zuciya ta saurin karban gaskiya wannan ne dalilin da yasa da sunna ta shigo mata su suka fi kowa karɓa haka ne ko ba haka bane yanzu zaka samu gidaje da yawa ka samu irin wannan gida guda goma kamin ka samu gida guda ɗaya wanda mai gida ba mata bayani ta ba amma mafi yawa za ku ga matan su suka fi saurin ganewa kuma shine taimakon da Allah ya mana lokacin da yan suke ƙara jan ɗamarar faɗa da cijewa sai kasa da rinka shiga cikin gidaje kamin ya ankara hajiya ta gane sunna tana karɓa sai ta koya wa yaran gida kamin ya ankara sai a masa azaba azaba a zaɓa a shi kaɗai na ɗan bidiya a gida wannan ya samo asali ne daga irin ɗabi'a da halayya da Allah maɗaukin sarki ya halicci mace da shi Allah ka ƙara mana zuciyar karɓar gaskiya bari mu karanta wata kisa a cikin alƙur'ani mai girma wacce za ta nuna muku irin neco na yadda Allah maɗaukin sarki ya mace Allah maɗaukin sarki ce wala na dawo da minna fadla wala dawo da wasu wa na ilma yawa wa ƙala alhamdulillahi alladhi na ala kasirin min abadi almu'minin Allah ya ce wala qad haqiqa ataina dawuda wa na ilma mun ba annabi dawud da annabi suleiman mun ba su ilma shine mun ba su ilimi annabi suleiman da babansa annabi dawud allah ya ce ya ba su ilimi uban malami dan shi ma me dan shi ma malami ne kun gani ima ta gama kammala a cikin gida uban annabi dan shi ma me dan shi ma annabi baban mai mulki dan shi ma mai mulki haka allah maɗaukin sarki ya yi gidan gaba ɗaya gidan ya sa masa albarka idan mulki kake takama da shi sun fi ƙarfinka in ilimi kake takama da shi sun fi ƙarfinka in kuɗi kake takama da shi sun fi ƙarfinka in jarumai da dakaru da magoya baya kake takama da shi sun fi ƙarfinka shine wala qad ataina dawu da wasu laimana ilma to da Allah ya musu wannan ni'ima mutumin kirki in Allah ya masa ni'ima ba alfahari yake yi ba abin da yake karawa shine tawali'u da godiya ga Allah maɗaukin sarki saboda haka wa qala alhamdulillah da annabi dawud da annabi suleiman wa ƙala su biyu sai suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga allah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin hmm. wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa mumine masu imani kun ga da allah ya ba su daraja ya ba su ɗaukaka ba su yi faɗin rai ba ba su yi girman kai ba sai suka kankan da kansu gawa ga allah maɗaukin sarki yar uwa ke ma abin da ake so ke kenan idan Allah maɗaukin sarki ya baki ɗaukaka ya baki daraja ya buɗa miki ƙofofin arzikinsa ko kika auri babban mutum ko kika tashi kika samu mahaifinki babba ne a cikin al'umma ba a san talauci a gidanku ba ba a san babu a gidanku ba kina da miji mai hali zai saya miki zani mai tsada za a saya miki dan kunne na gwal za a saya miki sarka ta gwal takalmi ba kya sawa sai designer jaka ba kya riƙewa sai me sai designer turare ba kya fesawa sai designer sai guci ko robata kabilo wato sai wani turare mai zafi irin sai kike fesawa to wannan kada ya ruɗe ki kare sa ki rena matan talakawa ki rena 'ya'yan talakawa yanzu akwai wacce ko wajen wa'azi ba za ta iya zuwa ba saboda ba za ta iya zaunawa ƙasa cikin talakawa ba ta ce to na me wa a ce irin su wance yau a gida ta ma isa ta shigo falon da nake zama to ai ba haka lamarin yake ba yanzu kin zo wajen menene kin zo wajen addini ne kar ki kalli jakar da kika rike wani dan wa yana gaya min cewa ya san yarinyar da wai jaka da take rikewa naira dubu ɗari biyar ake sai da jakar wai jaka da ake dan makalawa a hannun nan wai dan haka da ta ta makale ta makale naira dubu ɗari biyar ba laifi bane idan tana da wadata dan ta saya amma abin da muke magana kada wannan ya sa ta girman kai kada wannan ya sanya ta rena matan talakawa kar wannan ya sa ki rena mai gida saboda ke ke bada gudunmuwa yayin da za a yi cefane abinda ake so duk lokacin da Allah ya miki ni'ima ki kara gode Allah kar a mai gida kallon hadarin kaza dan ana bin shi bashi ta ce to yanzu kai da za a zauna a lissafi billahi lazi bashin da nake bin kan an saida ka ba za a iya mai da kuɗin ba to ko da an saida shi ba za a iya mai da kuɗin ba na'am wane ne dai mai gidan shi ne mai gidan menene illa a ciki menene laifi a ciki kin ce kin yafe masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kika yi wa mai gidanki sadaka Allah zai baki ninkin lada fiye da illimami an gogo kika baiwa duk wanda zaki ba sadaka ladar ta kai idan mai gida kika yi wa ba ashe dan kin biya kuɗin makarantar yara kin taimaki mai gida kin yi wa yara ɗinkin sallah kin taimaki mai gida mai gida ya gagara sayan naman miya ke kin sayo domin kyautata mishi sadaka kika kina da lada a wajen Allah ba abin da zaki alfahari da shi bane ku kalli matsayi irin na wayannan manyan annabawa amma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sai suka ce ya Allah muna maka godiya domin ka fifita mu akan da yawa daga cikin bayinka masu imani ba don mun fi su komai ba wannan ganin damar ka ne ya Allah wannan zaɓin ka ne ya Allah Allah muna maka godiya akan wannan Allah ka ba mu ikon yi maka godiya idan ka mana ni'ima to me ya faru a gaba da ramma warisa سليمان داود Hausawa suka ce yau da gobe bata bar komi ba duk yadda aka yi wata rana kana duniya wata ran baka ina wata ran baka nan yanzu mafiya yawa nan namu in ka bincika sai ka ji mahaifi ko mahaifiya so rasu in mahaifin ko mahaifiya suna nan sai ka samu kaka namiji ko kaka ta mace sun yi me Allah ya karbe su saboda duniya ba wurin da goma ba ne annabi dawud ana nan ana nan ana nan sai lokacin karɓar ran sai amma akwai wani abun ban sha'awa da ya faru daban mamaki annabi dawud mutum ne mai kishin iyalansa idan zai tafi wani wuri duk kofofin gidansa sai an kulle saboda kar wani ya shigo masa ina wato abu ne mai kyau a samu namiji yana kishin iyalansa ba a so ka zama da dayus shi bai kishin matarsa kowa ma ya shiga gidansa matarsa ta je inda ta ga dama kowa ma ya gaisa da matarsa musamman irin sakarkarun 'yan boko da muke da su a halin yanzu wai shi dan boko ne mai tunanin irin na bature ya ɗebo abokansa a shigo cikin gida idan aka shigo cikin gida kuma ya sa matarsa ta yi kwalliya ta yi ado ta zo tana sabin ɗin abokai abinci akan danin tebul ba lullubi ba shiga ta addinin musulunci wa shi a ganinsa wannan wayewa ne wai yana so ya nuna musu ya auro kyakkyawa saboda aka ta yi irin ɗinkin nan wanda ake cewa leƙa gaye irin ɗinkin nan da ake fafara nan ƙirjin rabin mamanta da wuyanta duk yana waje da za ta duka za ta ɗauko cokali ba abin da ba za ka gani ba irin wannan yarinyar in akan hanya ne tana dukawa gayu su ma sai su to ta irin wannan ɗinkin ko kuma ta zo tana sanya musu abinci shi ko ba ita yake kallo ba su yake kallo wai ga suna kallanta ko ba sa kallanta in ya ga ba su damu da ita ba ko ya da kai kasa sai ya ji ɓaci rai wai bai auro kyakkyawa ba kenan amma in ya ga sun kura mata ido ya wuna zuba sai ka ce mayu sai ya girgiza kai ya ce billahi lazi na sumar da su na sauna kira mani shashasha in kaga sakare ku taho tare wannan shi ya jawo yanzu abokai da yawa ke zina da matan abokansu je nan kaduna je abuja ku ga abin da ke faruwa aboki da ka shigo da shi cikin gidanka abin da zai fara yi wa matanka kyauta dama yana samun kuɗi na iska da an shigo ya kaza ya kaza da fara in zai fita sai dauki dubu hamsin ya bata ya ce ga wannan kya sai kati ga dubu ashirin a saya wa yara balan-balan sai da ce wallahi kirki ne da shi waye gaya maki kirki ne ya zubar da ruwa ne domin ya taka dan shi matsiyaci gobe in ya sake dawowa sai ya mata kyauta jibi har ya zama farin ciki ta zo saboda in ya zo za ta yi mai sai kaga in ya shigo gidan dariya da take masa ba ta yi mai gidan ita kuma dama ga san kuɗin tsiya wai ita menene sai ta sai sufa a ƙarshen wata wai saboda duk wata sufa sabon dizanin yake fitowa holan sabon dizanin yake fitowa saboda haka sai ta ɗinka sai ta sa exclusive ta zo tana bubudawa ana amma dai su fannin taki ta yi kyau ta ce eh, ai wannan shi ne design na watan august na september ma na ba da deposit akwai da za a yi deposit din keke a cikin kabari za mu gara da kika ba da deposit Allah ya ka gafarta mana kamin ya ankara abokin ya shaƙu da matar sai kaga ko da abokin bai nan zai iya zuwa gidan in ya zo sai mai gadi kyautar naira dubu goma saboda haka mai gadi ya riga ya saba da shi akwai wanda zai yi tafiya ya rasa jirgi dawon wanda zai ya samu abokinsa a gidan yana zina da matar yau mai gadi magana ce to ai kai kake zuwa tare da shi kuma baka nan ma kullum yana zuwa mutumin kirki to wannan shi ake cewa da use ake cewa da use ko kanshin aljanna ba zai ji ranar tashin alkiyama boko ba hauka ba ne an gotsara amaryarka da kyau duk wanda ya leko ba shi wan bulo sabon dai ko limamin masallacin ana so namiji ya zama yana da kishin iyalansa ya kasa ya tsare ya raka ya zauna ya jira domin tafi ƙuri'a tsada allah ka gafarta mana annabi dawud ya kulle gida ya fita sai ga wani mutum a tsakiyar gidan ta ina ya shigo daga sama ya dirko ranar gida kowa hankalinsa ya tashi domin sun san annabi dawud ya zo za a yi dauki ba daɗi a shigan mar gida bai nan amma an rasa wanda zai iya yi mutumin magana can sai ga annabi dawud ya dawo tun waje aka tare shi aka ce mai gida fa an samu matsala me ya faru an kukulle na amma ga wani mutum a tsakiyar gidanka ya ce a tsakiyar gidana kuma aka ce <clears throat> mutum ya shigo a tsakiyar gidana kawai sai ya wuce yana shiga sai je same shi yana ganin shi ya ce masa man ant kai wane ne da ka shigo cikin gidana mutumin ya daga kai kalle shi ya ce anan Ladila la yahabul muluk ya ce ni ne wanda bana tsoron sarakuna gaba ɗaya wala yumta na al-hujjab sannan duk yadda aka kulle kofa aka sa tsaro aka sa security bai hana ni in shiga annabi dawai ya girgiza kai ya ce na gane ka in ka gane ni ne waye ce anta malakul maut dai ma mala'ikan mutuwa babu wanda ya sai shigo gidan ya ce ya eh, kwarai da gaske ni ne mala'ikan mutuwa ya ce to me ke tafi da kai ka kawo mana ziyara ne ko ta si visit ko ka zo ɗaukar raina ya ce a ba ziyara muka zo ba lokaci ne amma Allah ya ce a baka zaɓi sai in ka amince saboda annabawa ba a karɓar ransu sai sun amince duk annabin da za a karɓi ransa sai Allah ya bashi zaɓi in ya ce ya amince sannan a me sannan a karɓi ran shi yasa annabi Musa da mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar ransa bai bashi zabi ba yana zuwa ya naushi mala'ika mutuwa hadisi ne ingantacci ya naushi wa ya naushi mala'ika mutuwa ya ce yaya saboda ya san ba a ɗaukar ran annabi sai an bashi zabi shi yasa Aisha radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya ta ce da je na cewa firrafiqil a'la firrafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka ta ce sai na gane za a zara ransa ne Allah ya bashi zaɓi ya zauna duniya ko ya koma cikin annabawa yan uwansa waɗanda suka mutu annabi ya zaɓi ya koma cikin annabawa yan uwansa wannan shine wato fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la Allah bai karɓar ran annabi sai an nemi izinin shi mu ne babu ruwan mala'ikan mutuwa ko ka kin shirya ko baki shirya ba kawai sai ya shake ki an gama ba wani notice da za a baki amma menene shawara kai ya kai annabi da'ud. in koma daga baya in dawo ko a ɗauka yanzu ya ce a shirya a ɗauka yanzu a wurin mala'ika ya zare ransa aka yi jana'izarsa to Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud hmm. yanzu annabi Sulaiman sai gaji wa sai gaji annabi Dawud alaihi salam to bai faru a wannan lokaci wa qala ya ayyuhan nasu ullilna man القدار وأوتينا min kulli shayi. يوا إن هذا لهو الفضل المبين to yanzu an yi sabon sarki yanzu zai tara jama'a sa ya musu jawabi yanzu ga annabi Suleiman ya tara al'umma saboda ya gajiwa annabi Dawud ba gadon sarautar da gadon kuɗi ake magana ba gadon ilimi da annabtaka sai Allah ya ce da ya tara jama'a me yake gaya musu faƙala sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ku lura da ni'ima da Allah ya mana ullimna mantiqa tayr ya ku mutane ku sani fa an sanar da mu furcin tsuntsu annabi dawul idan tsuntsu yana kuka ya san me tsuntsun yake faɗa wa utina min kulli shay sannan duk abin da mai mulki yake bukata domin mulkin shi ya zauna da ƙarfi na sojoji na makamai na karfin tattalin arziki na tsari mai kyau da za a gudanar da gwamnati duk abin da mai mulki yake bukata babu wanda Allah bai bamu ba Ya yace inna haza lahu al-fadlul mubin lalle wannan wato falala ce bayyananna daga wajen Allah madaukin sarki kun ji annabawan Allah duk ni'imar da Allah ya musu sai su mai da ni'imar zuwa ga Allah sai su ƙara godewa Allah Allah ka ƙara ba mu ikon godewa ni'imarka to me ya faru a wannan lokaci wa hushira li sulaiman min aljin والإنس والطير فهم يوزعون wato ba a so kana shugaba ka zauna a cikin ofis ba ka zagayawa ka ga abin da yake faruwa sai dai a ta kawo maka rahoto na banza da wofi da ƙarya ana so ka rinka me ka rinka dan zagayawa kana kewayawa ina fata an gane a kewaya a ga menene matsalolin jama'a ko a ga menene damuwar jama'a abin da ake bukata kenan to yanzu annabi suleiman ya shirya ran gadi yana so zai zagaye ƙasa ya ga abin da ke faruwa sai na umar lokacin da yake kalifa haka yake yi da daddare sai ya fita rinka zagayawa me yasa yake zagayawa ya ji menene matsalolin al'umma ya zagaya kusa da wani gida sai ji uwa tana magana da yarta tana ke yarinyar nan samu ruwa ki kara a nonon nan ki gauraya don ya ƙara yawa in mun je kasuwa ribar da za mu samu ta ƙara yawa yar kuma ta sha suna ta ƙoshi ta ce haba baba ba ki jin umar kullum yana wa'azi a masallaci yana cewa ba kyau a daina haɗa nono da ruwa uwa ta ce ka ji mun sakarar yarinya sakarar banza sakarar rofi in mun ƙara ruwa a nonon umar zai gane yarinya ta ce to baba ai doka ba ta umar ba ce dokar ta ubangijin umar ne kuma yana kallon mu zai gane sai na umar ya ce kai kai kai lalle akwai wata muhimmiyar ajiya a gidan nan <laughs> wata yarinya mai me wata yarinya mai aƙida mai imani washe gari sai je ya ɗauko ɗansa ya kawo ya sallama mai gida fito ya ce a gidanka ake da yarinya kaza kaza ya ce ya ce ga ɗana dala yana so a bashi aurenta saboda gaskiyar wannan yarinya ta aure ɗan shugaban ƙasa ta tafi presidential villa a irin wannan zagayawa da yake yi sai ya je ya samu wani gida yara sai kwala kuka suke yi kuka suna ta ƙara Karshe ya sallama ya ce waye mai gidan na aka ce mai gidan ya rasu sai sallama ya shiga sai ya samu uwa ga yara tana ta faman lallashinsu ga tukunya akan wuta an hada mata itace yana shigo ya kalli uwa ya ce limaza ya kila da fa'al me yasa waɗannan yara suke kuka ba ta san shugaban kasa ba ne ta kalle ta ce yabkuna min aljuwa yunwa ta sa su kuka sai na umar ya kalle shi ce wa maza fil qidri lati fawqa nar wannan tukunya da ke kan wuta ko menene a ciki tana kallon sa tace ma'un wa hasa ruwa ne da duwatsu a ciki Ya ce an taba dafa ruwa da duwatsu <laughs> Ta ce a ba dafawa nake ba ƙulu lahum hadha ta'am fayaskutun wa yabqa al-qidru 'ala an-nar fayanamun tace na musu dabara ne na ce musu abinci nake dafawa su yi haƙuri su shiru don in lallashe su da wannan su yi shiru su yi ta jira su ta jira ba ran da za a sauke tukunya har na samu bacci ya kwashe su sai in sauke tukunyar ni ma sai in kwanta sai na umar yana jin wannan magana sai hankalin sai ya tashi sai hankalin sai me ya tashi ya ce ke ina zuwa yana dawowa da gudu bai burki ba sai bai tulmali musulmi yana zuwa aka kira mai gadin bai tilmali aka bude ya jawo buhun gari da kwalbar mai da kayan abinci da abubuwa ya harhaɗo ya duka ya ce a ɗora masa buhun gari a kansa masu masa idan suka ce kana shugaban kasa a ɗora maka buhun gari Allah ya sauka sai dai mu mu dauka ya daka wannan tsawa ya ce kai saurara za ka ɗauki zunubi na ranar tashin alkiyama ya ce ba zan iya bai ce dora mun kayana haka sai na umar yana shugaban kasa ba gwamna ba fa shugaban kasa ba gwamna ba ya ɗauko buhun gari niki niki niki niki har gidan wannan mata yana shigowa ya ce ke koma gefe ki zauna ya zubar da duwatsu da ruwa nan take ɗora girki kamin a ankara ya yi tuwo, shi da kansa ya yi miya idan wuta ta yi sanyi shi ke dukawa yana hura wuta da bakin shi hayaki yana ratsa gemun sai na umar matar tana kallon ikon allah wani irin mutum ne wannan sai da ya gama tuwo ya yi miya ya kwashe ya tara yara zai ɗebo tuwo da zafi ya sa a miya ya haka ya girgiza ya fifita ya fifita in ya sanyi ya ba wannan yaro ya sake ɗebowa ya fifita ya ba wannan yaro sai da yaran da suka ci abinci suka ƙoshi da suna kuka ya ga sun fara dariya sun fara ƙiriniya wannan yana fallewa da gudu yana shawo kwana sannan ce to alhamdulillah ta kalle shi ta ce o oh, da ma kai allah ya ba shugaban kasan ba umar ba ma da kafi mana amfani ita ba da san waye ba ba da san umar ba ne sai na umar ce ke rufe faɗi alkhairi kan umar ai shi ma bai da matsala ta ce bai da matsalar gidan wa yanzu ba dan Allah ya kawo ka ba da ya mu kwana yana ayi hakuri da yi hakuri yanzu yadda za ki gobe ki je ki fada shugaban ƙasa mu ga me za yi ta ce to ya zan in gan shi ina talaka ina ni ina ganin shugaban ƙasa ya ce ba matsala za ki same ni a wurin ki gan shi ta yi ta godiya sai na umar ya me ya kama hanya ya tafi washe gari sai ga wannan baiwar Allah ta zo fara shugaban kasa tana zuwa ta samu sai na Umar a waje yana jiranta tana zuwa suna gaisawa Allah maka albarka je yara na bacci da safe da na tada su izan fa aina amirul mu'minin ina amirul mu'minin yake sai na amurai kalle ta ce ana amirul mu'minin ai ni da na miki tuwo da dare, <laughs> ni da amirul mu'minin ba wani da amirul mu'minin ba Allah ka ba mu shugabanni irin wayannan wannan ya nuna shugabanci ita responsibility nauyi ne ɗawainiya ne to shi yasa ake so shugaba ya rinka dan zazzagayawa a cikin kasa domin nan ne zai gane halin da talakawa suke ciki to yanzu ga annabi suleiman zai yi rangadi a cikin ƙasa idan zai yi rangadi a ƙasa tafiya kala biyu yake wani lokaci za a shimfiɗa darduma ne sai su hau kan dardumar sai ya ba iska umarni sai ta ɗauki dardumar su suna sama sai ta rinka gudu da su tafiyar da za a yi a wata ɗaya da safe kamin sha biyu rana an isa tafiyar da za a yi a wata ɗaya daga sha biyu rana kamin rana ta faɗi an isa a cikin yini guda ɗaya sai a yi tafiyar wata biyu saboda gudu da iska akwai ranganin da in zai yi shi kuma za a tattara kowa da kowa ne to yanzu wannan ran gadi ne za a irin na mulki shine wa hushira li sulaimana junuduhu sai aka tara wa annabi suleiman rundunoninsu min aljini na aljanu wal 'insu da mutane wa ɗairi da tsuntsaye fahum yuza'un kamar yadda ake sa 'yan agaji suna tattara jama'a idan ana ainihin gudanar da program to haka aka sanya wato masu gadi ana tara mutane kasu cuɗanyu da rundunar aljanu ta aljanu kasu cuɗanyu da ta dabbobi ta waye kada ta cuɗanyu da waye, ga tsuntsaye a sama kamar duniya za ta tashi haka ake wannan tafiya to ya kai ana rama hatta idza taw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سنا wannan tafiya suna wannan tafiya hatta tau ala wadin namli har sai da suka iso wani wadi na tururuwa qalat namlatun ashe su ma tururuwa suna da shugaba a cikinsu wannan shugaba ta tururuwa ta hango sayyidina wato ainihin ta hango annabi suleiman da tawagarsa suna zuwa alhali ga jama'a ta nan tururuwa duk sun fito waje suna gudanar da harkokinsu su ba su hango abin da ta hango ba ta san idan wannan jama'a ta zo da dawakai da dabbobi za a tattake wannan tururuwa ko ba za a tattake ta ba sai ta ga akwai bukatan ta ɗauki mataki domin ta ceci al'ummarta da wannan ne malamai suka ce dole shugaba ya rinka hararo menene zai cutar da al'umma kuma ya ɗauki mataki a kai kada ya bari qalat namlatun nan take wata tururuwa ita ce shugabar sai ta ce ya ayyuhan naml ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum kowa da gudu ta shige cikin gidanta la ya haɗi mannakum Suleiman wa junuduhu kan Suleiman da rundunarsa su zo su tattaka ku su ya ku wahum la yash'urun ba tare da sun sani ba dan ku yan ƙanana ne su kuma yayin da suke tafiya ba za su gane kuna ƙasa ba ƙarshe ba su sani ba su zo su tattaka ku su raunana ku kowa ya shiga cikin raminsa daga nan tururuwa sai gudu saboda an san umarnin wa shugaba wannan yake nuna biyayya ga shugabanci wajibi ne amma kun san wani abin ban mamaki tsakanin inda wannan tururuwa take da annabi suleiman akwai tazara mai nisa amma iska sai ta ɗauko wannan magana tururuwa ta kawo wa annabi suleiman ta jefa a kunnensa annabi suleiman kuma ya gane abin da tururuwan wannan take faɗa wa jama'arta me ya faru a wannan lokaci fatabassama dhahikan min qawliha da annabi suleiman ya ji tururuwa na jan hankalin yan uwanta su shige cikin rami kar a zo a taka su ba a sani ba wato sai gane shugabar tururuwan nan tana da shugabanci mai kyau abin sai ya mashi daɗi Fata sama sai ya murmushi kai tururuwa ta magana daga nesa amma daga nan in ji abin da take faɗa kuma in gane yaren tururuwa na san dai ba hausa ko turanci take yi ba kai abin ma yanzu ya wuce murmushi hikan kai sai dan fashe da dariya hakan nan min kauli ha saboda maganar wannan tururuwa da ji ni'ima kan ni'ima yanzu bayan magana tsuntsaye ma har magana tururuwa annabi suleiman yana ji to me ya faɗa wa qala rabbi awzini an ashkura التي أنعمت علي وعلى والدي سنة وأن عمل صالحا ترضيه سنة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقال النبي سليمان سيشي ربي يا أبنجي أوزئني كشوسا من يا الله أن أشكر نئمتك التي أنعمت علي يدزن zan ونئمرك wa أكينا wa ala walidayya da iyayena dan babana ma annabi ne wa an a'mala salihan tardahu Allah ka bani ikon yin aiki mai kyau wanda ka yarda da shi wa adkilni bi rahmatika ya Allah ka shigar da ni da rahamarka fi ibadika salihin cikin bayinka na kwarai nagartattu ya Allah mu ma ka shigar da mu cikin bayinka na kwarai nagartattu to me ya faru a wannan lokaci wata faqada to idan kana shugaba ma'aikata da kake dora wa shugabanci dole ka rinka bincikawa ka ji halin da suke ciki idan kana gwamna wata ran da sassafe danna da gudu ka je asibiti kaga wani likita ne fito kan lokaci wanne ne bai fito kan lokaci ba je ka bangaren masu haihuwa kaga yaya nurse nurse ana fitowa da su ungozo ma a mata da ake kawo haihuwa ko kuma ana can ana ta kwalisa da rangwada da kwalliya gaban madubi ga wata nan tana nakura tana ihu babu wacce za ta taimake ka za ta kawo mata agaji zagaya bangaren ruwa kaga me ke faruwa zagaya ina fata an fahimci wannan kar ka yadda ka zauna ko ina ci don inda aka samu matsala kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama to yanzu yana binciken ma'aikata bincike ya gangaro ana bincike a layin tsuntsaye domin a tsuntsaye ma akwai waɗanda aka ɗora wa assignment a ga sun yi abin da ya kamata su yi ko ba su yi ba faƙala فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين wato akwai wani tsuntsu ana ce masa alhuda-huda shi tsuntsu injiniya ne menene injiniya ne shi na and environmental development wannan babban injiniya alhuda-huda yana da amfani idan ana tafiya idan lokacin sallah yayi shi zai yawo ya duba ga akwai rijiya a kusa ko babu idan babu rijiya to injiniya ne na ruwa zai iya kafa bakinsa a ƙasa zai iya gano akwai ruwa a kusa nan ko kuma babu ruwa a kusa sai an tafi da nisa idan ya gano inda ake da ruwa a ƙasa a kusa to sai ya sanar da annabi suleiman sai a sa aljanu su tona kamin ka ankara an yi katuwar rijiya sai a ɗabi ruwa a sha a yi alwala a yi sallah a yi abin da za a yi duka a wuce daga nan kuma rijiya sauran bayan allah matafiya su ci gaba da cin moriyarta to yanzu ga lokaci ya yi za a aje zango a yi sallah a sha ruwa a huta an nemi babban injiniya ba a san inda babban injiniya ya nufa ba an samu matsala ko ba samu ba Faƙale ya ce mali ya la'ar alhuda huda me ya same ni kan banga musta injiniya alhuda huda ba what happened am kana min alga'ibin ko dama yana cikin mutane masu barin inda aka sanya su aiki ba tare da mun sani ba wannan dama ɗabi'a sace a aje shi wurin aiki yayi gaba annabi suleiman ya ce ba a gwamnati na ba zan yi magani shi me ya ce zai maza law nahu azaban shadida naw la hannahu bi sultanin yace nahu azaban shadida sai na masa azaba azaba mai tsanani zan bashi punishment a severe punishment la nahu azaban shadida malamai suka ce azaban shine zai sa a tsige masa gashi tsuntsu an cire mashi gashi ya zai zama ya shiga uku ko bai shiga uku ba in an cire mashi gashi a sa tsuntsaye a ce to kuma ku ta caccaka bayansa gobe ya ƙara tafiya yana barin wurin aiki karshe jama'a ta samu matsala wai ina ma kawo annabi suleiman najeriya ga ikon allah a zagaya da shi sakatariya ta rokal gaman a kai shi hukumar wutar lantarki a zagaya da shi ta asibiti wai an yi wai an yi tiyata wai amma wai likitan wai ya manta almakashi a cikin wanda aka yi tiyata wai sai da aka dinke sai aka gano an manta almakashi a cikinsa an yi tiyata fa wai an dinke sai aka ga yana kumbura da aka je aka auna wai a wajen tiyata ne aka manta almakashi a ciki yanzu wannan akwai negligence of duty ko babu hanset shekarar jiya wacce alaraba ake cewa bbc aka ba da sanarwa wai wani likita ya yi wani mutum tiyata wai ya manta handset ɗinsa a cikin mutum wata mata aka manta tiyata aka manta handset a cikin matar yanzu da ana likita za ka yi tiyata me zai kawo magana zuwa da handset ka je mata ka ta bugo maka waya ta ce ta yi yaji ka yanke masa hanta baka sani ba waye ke ka ya ce aula azba hannahu ko kuma in sa a yanka shi domin kuskurensa yana iya kawo halakar jama'a da yawa ya ce to amma gwamnati mu gwamnatin adalci ce akwai fair hearing and fair trial aula ya ni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mun eh aula azba hannahu yace ko yanka shi mun fasara wannan aula ya wa aula ya ni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mun da hujja bayyananna in ya kawo hujja bayyananniya da za ta gamsar da mu dalilin barin sa wajen aiki to nan kuma za mu saurara masa an samu dalili ko ba samu dalili ba kenan mai girma gwamna in an ga gidan mutum kan titi kamin a rushe a ce fara kawo hujja ya fara kawo me eh, kai e ya aka yi eh, nan gurin hudu hudu ka <laughs> huda huda ko alhuda huda to <laughs> yadda aka yi wa alhuda huda adalci to ita ma alhuda huda ta zariya mata adalci ko babu alhuda huda ko Eh, makaranta alhuda-huda duk wanda aka gaya ya gida a ciki ya ce to kai me ya kawo ka alhuda-huda ka zo kai abin nan yi bayani ah. kana da takardar izini da gwamnati ta baka cfo idan kana da ita kawo to in ya kawo mai girma gwamna a saurare shi sai a bashi wani fili sannan a bashi compensation and resettlement compensation and resettlement sai a bashi wani fili a sir settlement sai kuma a bashi compensation eh sai je ya katan gida a dan bashi kuma lokaci da zai kammala ginin ya iya tarewa ko in kuɗi sun shigo hannu a wata shida sai ya gama sai ya tattara sai ya koma kaifa to na ga abin ne arha arha mutane suna yi kuma an ce ba matsala ni ma sai na zo na yi to ka samu matsala to shi wannan duk hukuncin da ya hau kansa an zalunce shi ba zalunce shi ba a musulunci idan za a hukunta mutum a saurari ta bakin shi a ba shi chance ne ya kare kansa ya kawo mai ya kawo hujja in bai da hujja sai a yi mai sai a hukunta shi kai kuma in ka san baka da gaskiya baka da izini ka aikata abin da ka aikata kai kuma karka fake da wannan ka ce ba mu san haka abin zai zama ba a to in baka san haka abin zai zama ba ka yi kuskure <laughs> da ba haka abin zai zama da ba me da ma haka abin zai zama domin an ce ana so a gaskiya sannan a yi mai sannan a yi adalci Allah ta'ala ya samu dace saboda haka yan alhuda huda Allah ya bada iko su ma a musu adalci kuma su ma su yi wa kansu adalci shine la nahu azaban shadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin to me ake ciki ala rama fama kusa ghaira ba'id annabi suleiman ya gama wannan magana ba a dade ba sai ga sai ga alhuda huda ya dawo amma kamin ya iso aka ce masa ka samu matsala mai gida ya fasata ya ce zai ma azaba mai tsanani ko ma a yanka ka alhuda ya ce a amma ya yadda zai saurare ni suka ce eh, ya ce aure ya atiyar ni bi sultanin mubin in ka kawo hujja bayyananna to zai saurare ka ya ce to haka ne ba matsala ina da sultanin mubin yana da confidence saboda ya san yana da me yana da gaskiya amma duk da haka da ya zo ji annabi suleiman bai matso kusa ba sai dan tsaya daga nesa hmm. <laughs> saboda mai mulki bai da garanti gaskiya to wani bayani alhuda-huda yi faƙala a hattu bi malam tuhitu bihi wa jitu min saba'in bi na ba'in aki faƙala sai ya ce wa annabi suleiman a hattu bi malam tuhitu bihi na je na ga abin da baka gani ba na san abin da kai ma baka sani ba yanzu ya baro da faɗi? ya ɗaya ba dole a saurara yanzu ka? Hmm. ban gane ba menene ka sano wanda ban sani ba ya ce wa ituka min saba'in tafiyar da na yi na canja kama ne na zama ɗan sandan farin kaya ɗan leƙen asiri na zo maka ne saba'in daga wani gari da ake cewa saba can cikin ƙasar yaman na je na yi save domin naga wace hanya za a bi a ƙara faɗaɗa ƙasar addinin musulunci ƙasar ka a ƙara faɗaɗa ta saboda musulunci ya ƙara yaɗuwa masu shiga aljanna a lahira su ƙara yawa kuma na zo maka ba'in da wani babban labari in an ce na ba'u yana da bambanci da kabaru in an ce na ba'u gingime mai labarin da ya kai na tsaye ya nemi wuri ya zauna mai tafiya ya taka birki to irin wannan labarin shi ake cewa na ba'u ya ce kuma ya ƙin labari ne na gaskiya na ya ƙini ba jita jita ba kan ba ma guje ba wai ba ma guje a kano ya ji ana karanta hadisi ana haddasa na wane ne wane ya ji daga wane ne wane ya ji daga wane ne ya ce aikin banza shi abin ma jita jita ne to ba maguje ne bai san Allah ba bai san addini ba ituka min saba'in bi naba'in yaqin to me alhuda huda ya gano Allah rama inni wajadtu ratan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim yace da naje kasar saba sai naga abu mamaki inni wajadtu ra'atan tamlikuhum sai na samu su ba sarki suke da shi ba sarauniya suke da shi mace ita ce take mulkar su gaba daya mace ita take me ita take mulkin su wa utiyad min kulli shay duk abin da mai sarauta yake nema na mulkin sai ya girma ya karfi babu abin da Allah bai bata ba ita ba yace ya kai annabin Allah ba ka ce kai ma duk abin da mai mulki ke nema Allah ya baka ba to ita ma an bata duk abin da mai mulki yake nema yace kai walaha arshun azim akwai wani irin gadon sarauta mai girma da naga tana da shi annabin Allah ya yi haƙuri kai na ga baka da shi ma <laughs> annabi suleiman zai gane maganar nan karama ce ko babba ce babba ce ga wata mai sarauta da bai san da ita ba hmm. to amma ina aka samu matsala a ramma ha wa qaumaha yasjuduna hmm. lishamsi min dunillah rana same ta wa qauma da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillah rana suke sujada ba Allah ba na same su arna ne masu bautar rana ga mulki ga dukiya ga arziki ga tsari na shugabanci da administration amma kuma arna ne rana suke bautawa wa suke bautawa rana suke bauta min dunillah kuma bayan Allah wayaya yaya? lahum shaytanu a'malahum fasaddahum sabili fahum la yahtadun yace kuma abun tausayi wa lahum shaytanu amalahum shaydan ya kawata musu wannan aiki da suke na bautar rana fasaddahum an sabili sai ya tarbe su ba za su bi hanyar Allah ba fahum la yahtadun to ba su ma gane suna kan bata ba balle su shiru gani suke abin da suke yi mai kyau ne gani suke bautar ranar ita ya kamata yi shine fahum la yahtadun saboda haka ba za su shiru ba dan shedan ya kawata musu abin da suke suna ganin kamar mai kyau ne kuma wannan mafi yawa wanda ke kan bata shi ya dauka daidai yake haka ne yanzu yan bidiyan nan sun dauka daidai suke yi ko ba su dauka ba malama malaman yan damfara su sun san bata ake yi amma talakawan fa yanzu matasan nan da ake ratayawa carbi a wuya sai ka ce in ya muri da tsakiya ba sun dauka daidai ba ne eh? a haɗu ana wani girgiza kirji ana wani dukan kirji ana wani fiki-fiki da ido ana allahu allahu allahu allahu allahu ba sun dauka lada za a samu ba ko ba haka ba amma da za su lura za su kashe hunan ba su yi 'ya'yansu ba su yi yanzu akwai wani tsoho yana nan da an fara maganar ya za a hana bara a najeriya sai ta surutu ce ana so a kawo bala'i a ƙasa za a yi tashi hankali aka da makallahu cikin 'ya'yanka wa ke bara faɗa mana cikin 'ya'yanka wanda ke rike kwano yana tahiya yana bara 'ya'yanka ɓoye su kai a gida kana koya musu ƙur'ani ba sa bara makarantar boko kake sa su da sauran makarantu jami'a kake kai su akwai wa'anda har digiri uku suka yi amma 'ya'yan talakawa to su yi ta bara akan titi su sake zama bayin 'ya'yanka nan gaba ranar maulidi su rinka tara maka naira ashirin ashirin ka ji ɗan renin wayo in dai gaskiya ne baran nan haka arziki ce 'ya'yanka su rike kwanon su je su yi allah roma gani amma 'ya'yanka suna nan suna cin shinkafa da farfesun kaji da five alive kowanne ya yi dan bulbul ya yi dan dumul-dumul kamar zakaran gona amma 'ya'yan talakawa ka ce su ta zama mabarata a cikin gari karata ya musu tarbi ka ce su ta zikiri he sun haukace Don cin amana ƴaƴanka kuma ka kwashe su ka kai jami'a Allah ka ƙara tona musu asiri talakawa su gane su amin Allah ka ƙara tona musu asiri talakawa su gane su amin ko tun da suka fara zagin shehu dan hodiyo muka ce to za a gano su ba daɗe bai suka fara cewa za su taka wuyan annabi yanzu asiri ya tono sauran cikin cikinsu ya ƙara ce mana shine masoyin manzo mai maganin shi <laughs> فاسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون شيطان يا ترى سؤال لا يسجدوا ya mai da su yadda ba za su iya yin jada ba lillahi ga Allah allazi yukrijul kab'a wanda duk kwayar da kaga ta yi tsiro ta fito shi ya tsirar da ita me yasa ya ce wanda ya tsirar da kwaya menene abincin alhuda huda kwaya ya san daraja ta shi yasa ya ambace ta wa ya alamu ma yukfuna wa ma ulinu sannan ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa wa kenan الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يتي الله شيني الله لا إله إلا هو وند بيد أبو بوتا با أبو بوتا da gaskiya sai shi hmm. ba bilkisu yace ce tana da al'arshi mai girma ba walaha arshun to sai ce Allah kuma shine rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mafi girma al'arshin Allah tafi al'arshin bilqis to yanzu alhuda huda ya gama jawabinsa annabi suleiman ya yanke shi yana magana ya bashi ya kare ko to ko ɗanki yake baki uzuri tsaya ki saurare shi kake yanke shi matar ka in tana ma jawabi tsaya ka ba da ta fara magana ka ce ke rufe wa mutane baki ce banza ce wofi na san halinki ke ce baki da gaskiya ba yadda za a yi wannan amaryatawa da lahiya kalau an su ba taba ta tana rigima da wani a ce ke za ta yi rigima da ke a'a ba kai gaskiya ba mai gida wannan amarya da ke ganin da shuru shuru baka san ita ma dan shedan ya dan zunguro ta tana dan iya yin ba daidai ba ko ba ta iyawa to da me ba za ka tsaya ka saurara ka je da akai ba in ma jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wacce ita ke da gaskiya ya kai ka san yau ma ita ke da gaskiya wataƙila yau kuma ita ce shaɗan ya ɗan zunguro ta dunguri goshin uwar gida uwar gida <laughs> idan mutum na bayani ana so a saurare shi hmm. to yanzu alhuda-huda ya gama amaye abin da ke cikinsa bari ku ji mai annabi suleiman ya ce قال سننظر a أم كنت من الكاذبين النبي سلم ya ce to yanzu ka riga ka bamu labari alkabaru ya hatamilu sidiqa wal kadhiba haka labari yana iya zama gaskiya yana iya zama me saboda haka sanan zuru zamu bincika maga a sadakata gaskiya ka faɗa in gaskiya ka faɗa ka tsira am kunta min alkazibi ko kana cikin makareta in ƙarya kai kuma to laifi ya karu ga laifin barin aiki ga laifin ƙarya to ya za a tabbatar izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un nan take annabi Suleiman sai ya rubuta wasiƙa yana rubuta sai dan kalwo da hude ce izhab bi kitabi hadha dauki wannan wasiƙar tawa ka tafi can wajen wannan mai sarauta in ka jefa alqihi ilaihim ka jefa musu wasiƙar kar su gane kai ka kawo su ga wasiƙa kawai ta faɗo in ka jefa musu wasikar ba gida za ka da sun matawal da anu ɗan keɓance ka samu ta bishiya ka ɗan raɓe fanzur ka ga ma zayar ji'un da me za su mai da martani sai ka riga su zuwa ka zo ka gaya mu yanzu alhuda huda ya ɗauki wasiƙa ko bilkis tana zaune a lambu tana shan shayi kawai sai daga wasiƙa ta faɗo daga sama ta ɗauka ta duba ta duba bata ga kowa ba kamin ta kalli sama ya zagaya makale jikin wata bishiya yana kallanta to me ya faru alaramma qalat يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم nan take sai ta kira mitin na executive council ɗinta gaba ɗaya da kwamandojin sojojinta gaba ɗaya ta kira taron general ta ce ya ayyuhal halmala'u, ya ku taron manya-manyan ƙasa shugabanni cabinet inni ulkiya ilayya kitabun an jeho min wata wasiƙa don ban san wanda ya jeho ba Ulƙiya, an yi me mamniyu lil majhul an je homun wata wasiƙa amma fa sai dai wasiƙar nan karim daga gidan gwamnati take domin akwai stamp na gwamnati a jikinta ba wasiƙa talaka bace wani sarki ne da yake jin mulki a jikinsa shi ya rubuto wannan wasiƙar wane ne wannan innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan wasiƙa da aka turo innahu Humin Suleiman daga wajen Suleiman wasiƙa take sannan abin da ya fi bani mamaki introduction na wasiƙa ban taɓa ganin irin shi ba domin introduction din shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ban taɓa ganin irin wannan ba to me wasiƙa ta kunsa Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin kuma wanda ya rubuta wasiƙa ƙwararre ne don in za a rubuta masu mulki wasiƙa ba a dogon surutu saboda ba su da lokaci in za ka rubuta gwamna wasiƙa ba za ka rubuta abin nan shafi uku ba yana da lokacin da zai karanta wasiƙa ka ai bai ko ala ka rubuta wasiƙa shafi uku kan ya gama shafi uku ya karanta rabin izo yaushe za ka bata masa lokaci me wasiƙar abin da ke ciki Allah ta'alu alayya kar ku yadda ku ce za ku yi min girman kai ku mun tsaurin kai bisa umarnin da nake baku wa atuni muslimin da gaugawa ku zo mun kuna musulmai full stop wasiƙa ta kare wannan shine body na leta Allah ta alu alayya wa atuni musulmi yadda ake rubuta manya wasiƙa kenan brief and precise an gane karatu to me ta ce qalat ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri tace ya ku taron yan majalisa ku bani shawara akan wannan lamarin da na samu kaina a ciki saboda me ma kuntu qati'atan amran hatta tashharun tace kun san yadda nake gudanar da gwamnati na sai democratic government ma kuntu qati'atan amran ba na yanke wani lamari hatta tashhadun sai na nemo ku kun zo kun ba da shawara gwamnatin mu tana tafiya ne da ra'ayin jama'a shawara muke mai matsaya menene shawara ku ya ku yan majalisa da Allah wannan mata kwararriya ce ko ba kwararriya ba ce kenan mace za a ce wa mace da kikiya tana da basira ko cikin gida ka shawara da matarka akwai wanda yake ganin mata bata kai a shawara da ita ba sai ta shiga matsala da ya shawarce ta da ta bashi shawara an warware matsalar kana da basira ka kai annabi basira annabi yana shawara da mata ko bai shawara da su a hudaybiya ba sai da ya shawarci ummu salma ba maganar da ta kulle masa kai ummu salma daga cikin tanti ta bada shawara aka bi shawarar ta aka warware matsalar gaba daya wallahi ba ba mace ba har yaran gida karka rinka watsi da shawararsu yara yan ƙananan nan da kai gani wata ranki da shi ka ce baka shawara ka ce na ta'ala ya zo in ya zo akwai abin da yake damuna ya ce menene babu duk bai wuce shekara bakwai ba ka ce kaji kaji kaji ya za wallahi wata ran sai ya zaƙulo shawara ya baka ta baka mamaki a america trailer ta ɗauko kaya an san trailer dab irin babban motar nan ta shiga ƙarƙashin flyover kayan ya yi tudu sama sai tokare sama sai ta makale aka ja aka tura duk yadda za a yi an nemo injiniyoyi an zo da kiran kiran an buga an gagara zarewa an hada zuba can sai ga wasu yara ƙanana sun zo za su wuce za su yi me za su wuce kun san me ya faru sai suka ga ana ta fafatawa yara ne yan ƙanana daga firamare ɗaya kalli ɗaya ce wannan sai wahala suke sha ba su da wayo ga yadda ba da ƙarama da za su yi su cire motar wani babban injiniya shi yana jin yaran sai ce kai ku saurara yaran nan suna taɗi watakila a tsinci abu mai amfani su yara ba san ana sauraron su ba sai dan ya ce ka ji ka ka fi su dabara ne to ya za su su cire ya ce abu mai sauki tunda mota ta toka da sama su sace tayoyin motar mana duk wace su sace iskar tayoyin motar in suka sace ya motar za ta yi sai ta ɗan yi ƙasa sai a ɗan sai su janye kayan su cikin sauki babban injiniya ya ce kai ku saurara ga shawara ana sace tayoyin mota sai mota ta yi ƙasa kawai sun masabila ya sara cikin sauki aka janye ta akwai wanda yana tuka mota ya zo kusa da wani gidan mahaukata sai ta yaɗe ta fita ya yi fakin ne sai yara suka zo suka kwance mashi notukan tayar suka yi gaba kawai sai da ya zo kawai daga mota kawai sai ji ta yi ƙasa yana dubawa ya ga taya ba noti to ya zai ya rasa inda zai sa kanshi wannan mota ta zo ta tare sai a samu tayar mota ba irin tashi bace notin ba zai yi ba ya rasa inda zai sa kanshi ya hada zufa hankalinsa ya tashi can sai ga wani mahaukaci mahaukaci haka kusa da gidajen mahaukata ne ya ce kai kana shan wahalar banza ga dabarar da za ka yi sai kalli mahaukaci ya ce ya za a yi ka ji mahaukaci ya ce mota ba ta tafiya da noti uku ya ce tana tafiya ya ce to sauran tayin guda uku ko ne ka cire noti ɗaya sai ka saka mata sai ta yi gaba ji sai ma hukace wuce ba da shawara ba da ba da shawara mara labu da wani ya ce wani yana da kudaden kwaddala kwaddala sai suka zube a cikin irin dan abin nan lambatu na gefen kwalta ai ana dora masa wani slap slap to kofofin da ke jikin slab din sai suka zube ta ciki ya rasa yadda zai yi akwai wani yaro akwai sai ya ce in ka bani su zan iya daukowa ya ce ya za ka iya zira hannunka ya ce kai ka ce ka bani ya ce na baka ya ce ina zuwa yaron yana da fucika sai fada wani shago sai sai cingam da ya sa baki ya taune ya taune sai da ya tsotsa zakin cingam din gaba daya sai ya samu wani dogon kara sai ya manna masa cingam din sai ya zura sai ya dangwalo kwandala din <laughs> ya kami an kare yaro ya ciro su gaba daya ya ce kai yaro ba din sake kara maka saboda wani hikimar da ka zo da ita to kun ga da yake mai mulki ce ta san muhimmancin shawara duk mai mulkin da baya consultation sai ya samu failure a mulki shi ta ce ma kuntu qadi'atan amran hatta tashhadu wace ansa suka bata alaran ma قالوا نحن قلو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين dan adam yana da ɗabi'a in ka bashi haƙƙinsa gaba ɗaya sai ya dawo maka da shi ya ce bai ma bukata ya baka amma in ka ce za ka riƙe mai haƙƙi guda ɗaya sai a yi bala'i hmm. ɗabi'a ce ta wa yanzu ta ba su haƙƙinsu ta ce ku kawo shawara ƙalu sai suka ce na hannu ulu kuwatin mu ma'abuta ƙarfi ne wa ulu ba'asin shadid sannan masu tsanani ne a wajen yaƙi ba mu shakka ba mu da tsoro wal ilaiki mun mika miki wuka da nama fanziri ma za ta amurin dubi duk abin da kika ce a shi za yi yanzu da yake sun ba ta ba su zaɓi sai suka sake me to haka dan adam yake ko matarka in kana da dabara yadda za ka rinka zama da ita kenan yanzu idan mace a gida za zaka fita kasuwa ta ce mai gida me ya kamata a dafa da rana sai ka ce dan eh, wake nake ganin shi ya kamata a yi sai da ce hmm, wallahi ni kuma yau alale nake marmari nan take shi din sai ce mata ke ba abin da ya kamata a yi ba kenan haka ne duk sannan ka tambaye mijinki me kike so a dafa in ya faɗa in Allah ya da a lokacin sai kin jiran kike kuma nan take sai ki ji ba shi kike so ba in ya ce miyar kubewa sai ki ji ke alayyahu kike so in ya ce ai tuwo sai ki ji fate kike so amma da ya tambaya ta tambayi mai gida mai gida me ya kamata a dafa sai ce a dubi duk abin da ya kamata kin san wani abu ta sallah ta ce wallahi mamaki kike bani duk sanda zaki dafa abinci wato abin da kika dafa sai in ji kaman ma ni a raina a rana ba abin da nake so kaman shi saboda haka na baki zabi ta ce a da Allah dai ka faɗa ka san ban cika san in yi abinci in gaba ka ci ba sosai saboda ka bata haƙinta ka yi me idan kuma ka kika faɗa ka tafi to ta rinka zama tana miƙewa kenan mai mai gida fi so sai ta gano abin da ka fi so shi za a dafa a ranar saboda ka bata me ka bata zaɓi ka bata haƙinta shi yasa da ta ba su zaɓi sai suka sake dawo mata da zaɓi to da yake shi is very wise and brilliant good administrator bari ku ji abin da ta faɗa me ta ce قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها azilla haka suke wa kadhalika yaf'alun tace ku saurara ku ji na san halin masu mulki innal muluka lalle masu mulki idza dakalu qaryatan in suka shiga gari suka ci gari da yaki ha banna suke a cikin gari waja'alu a izzata ahliha azilla manya manyan garin he sun mai da su ba kowa ba wa kadhalika yaf'alun kuma yadda suke yi kenan haka ne ko ba haka ba yanzu waɗanda su ne manya a gwamnatin da ta gabata a jihar kaduna su ne manya yanzu waɗanda su ne manya a najeriya su ne manya yanzu ko lissafin su ba a yi ko wasu na gudu na tsallaka ƙasa wasu na eh? hmm. wani babban na kusa da mai yan malfa je yana gaya muku ya kai wayarsa gyara wayoyinsa wai mai wayoyin an kira baya shiga wai ya sai ji wai kwana biyu ba abu goma shi waya ba shi kuma ya san a rana ɗin sai a kira shi sau ɗari bakwai aka duba aka ce wai ka lafiya kalau to ya bada jin kol? aka ce yanzu ai baka mulki ka zama sakare ba wanda zai kira ka ba ruwan kowa da kai wai ya dauka wai ya ce ta ɓaci <laughs> ta ce to wannan shine ɗabi'an masu mulki in sun ci gari da yaƙi to kamin mu yaƙi da shi bari mu gane na Allah ne ko ba na Allah ba ne in na Allah ne ba za mu iya cin nasara a kan shi ba in annabin gaskiya ne in annabin ƙarya ne mai neman duniya to ƙarya yake mun fi shi yaƙi za mu yi nasara a kan shi bari yanzu akwai dabarar da za mu yi me za a yi a wannan lokaci wa in إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون تشي وإني مرسلة إليهم بهدية تشي كيوتا أي كامش مشي إن غزي كربا كوبا زي كربا فناظرة سي إن زونا إن جرا إن غبي ما يرجع المرسلون إن كان نزان تولا دوني ساقوزا زاسو تو to ko gwamnati malami ya fitine ta yadda malami kullum sai ya kurba masallaci gwamnatin nan ba ta adalci kaza kaza kaza kaza kaza to gwamnati ba za ta fara faɗa da shi ba sai ta gano na Allah ne ko ba na Allah ba ne sai da ce a samu su ɗaurin kuɗi a sa a wata gana musgo a kai mashi haka da makallahu yana zaune a gida sai ga mai ba gwamna shawara akan harkokin yau da kullun da special duty ayyuka na musamman sai a zo a ce ana san gari mala a ce aka makalla mai gida ne ya ce a zo a gaida kai to to to ina ansawa to ya ake ciki ya ce wallahi yana jin kokarin da ake ne a ƙasa za ta zauna lafiya ya za a samu ci gaba shine ya ce ga dan wannan a kawo maka adan saya wa yara kawai sai a turo masa gana mazgo yana burɗa sai ga kamar miliyan biyar a ciki duka ni kadai a ce a to ai wannan ai karamin aikin mai girma gwamna ne ai shi sa muke so a samu lokacin da za ku rinka gaisawa yawanci mutum baka batso kusa da shi ba za ka fahimce shi ba ya ce eh, babu shakka haka ne babu shakka haka ne to gobe da ya hau kan mimbari sai ka ji kudu ba ta canja eh jama'a manyan kasar nan ba mu musu adalci ba dukkan su ne to yanzu ya kashe kudin kudin sun kare ya rasa da zai sai ce to wani kara zagin gwamna don ya karo min kudi sai ya hau mimbari da ya fara zagin gwamna gwamna ce to wannan malamin dama ba malamin Allah bane ku je ku kamo shi ba abin da zai faru to shi yasa ta ce bari ta jarraba annabi Suleiman aka samu dunkule dunkule na zinari ya kai block to kalli dan kunnen zinari kai guda ɗaya nawa kuke sayan shi gram to wanda ya kai block block block na zinari haka aka ɗiba da 'yan mata ku yangu kyawawa aka hada da tufafi da alhariri da waye aka ce a annabi suleiman ha to ya kai alaran ma سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل بل أنتم بهديتكم تفرحون malamai suka ce alhuda-huda nan take dawo ya faɗa wa annabi suleiman ya ce to ga shirin da aka yi duk abin da ake yana nan laɓe yana kallo wai za a jarraba imanin ka ne kaji kaji kyautar da za a kawo maka hmm. annabi sulaiman ya ce ba matsala za mu yi maganin ta aka ce aljanu eh ayi kwalta ta zinari tun daga bakin gari har zuwa fada annabi sulaiman ba ta dan dauko yan dunkule dunkulen ta na zinari ba to kan zinari za ta taka ba ta ɗebo ku yangi ba hmm. ya ce a samu yan matan aljanu kyawawa hmm. a jera su su za su yi welcoming nata su za su yi welcoming bakin to yanzu ga sanan da dan tubalin su da zinari suna isuwa bakin gari sai suka kwaltar da za a bi da zinari aka yi ta suka ce to <laughs> to yanzu muka yi musu wani ya ce mu kai wani ce to ka a ce fa anan muka dan babantara tun daga nan gwiwa ta yi sanyi ko ba ta yi sanyi ba su da iso annabi suleiman ya kalle su ya ce kai a tumi duna ni bi mal ni za ku ba kuɗi ni za ku nuna wa kudi nan, kun sai ina kuka zo kuwa fa ma ni Allahu khairum mimma atakum abinda Allah ya bani yafi wanda ya baku ba kwa gani ayi hakuri ayi hakuri ayi tuba muke tuba muke yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun wannan yake kyautar ta ku je alfari da ita out <coughs> me zai faru irji ilaihim falanatiyannahum bi junudin qibala lahum biha kun na fahimci abun akwai reni maza ku koma ku gaya mata falana ati yanna kun bi junudin laƙe bala kun biha zan zo muku da zan zo musu da rundunar da ba wanda ya sai tare ta inji annabi suleiman mm. bayan wannan wala min ha azillatan wa hum sagirun yace zamu fidda su daga cikin wannan garin da suke zaune suna kaskantatu suna ba kowa ba haka zamu fidda su daga cikin garin to su dai tuba suke su samu su koma su kai labari to yanzu sun je sun kai labari bari ku ji abin da ya faru ala ayyuhal mala'u wayyukum tuni bi arshiha qabla an ala ayyuhal mala'u wayyukum tini bi arshiha qabla an yatuni muslimin annabi suleiman ya san zuciyar mace tana da saurin karban gaskiya ya san da an je an gaya mata wannan za ta yi data musulunta domin ta san ba dan duniya bane wannan annabin ba kuɗi yake nema ba ba duniya yake nema ba saboda mace tana da saurin karban gaskiya sai ya ce ya hal mala'u ya ku yan majalisa na aljanu da mutane gaba daya ayyukum ya atini bi arshiha waye zai je ya ɗauko mun al'arshin ta in ta baro garin kamin ta iso nan ya ɗauko al'arshin kuma ya riga ta isowa kabla an yi atuni musulmin kamin su iso mun nan gurin suna musulmai waye zai mun wannan aikin قال إفريت من الجن أنا qabla an taquma min maqamik nan take wani ifiritu na aljanu ya miƙe yace ranka daidai wannan matsala ce mai sauki ana atika bihi kabla an taquma min maqamika kamin a gama zaman fadan nan a tashi zan iya zuwa wannan tafiya ta watanni kasan nan in dauko gadon in kawo shi na. Kami a tashi daga zaman fada wa inni alaihi laqawiyyun Ya ce kuma ni ina da karfin da zan iya dauko gadon ya kai annabin Allah ka sani kuma amin amintacce ne ni ba zan taba ba ba zan bantare wani abu a jiki ba don gadon da zinari aka yi shi yadda yake haka zan kawo shi annabi suleiman ya ce wannan yau ai za a daɗe har sai an tashi daga wajen zama za ka kawo tafiya ce fa ta watanni to me annabi suleiman ya ce قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ظرفك wanda yake da ilimin littafi a wannan lokaci sai ya faɗa wake da ilimin littafi a wannan lokaci malamai suka ce shine annabi suleiman yanzu annabi suleiman ne yake magana da ifiritu da ifiritu ya ce zai mai zai ɗauko kamin a tashi ya ce to ni ana ati ka bihi kai ifiritu ni zan zo maka da gadon kabla an yartar da ile ka ɗarfuka kamin idon kai kifta zan kawo gadon. wannan aikin sai annabin allah ya ce kalli nan ya kalla kamin ya dawo da idanunsa annabi suleiman ya karanta ismullahi azam sai ga gadon aure kyaftawa to me faru falamma ra'ayahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am kafur annabi suleiman yana ganin yana karanta ismullahi azam ga gado jib a gabansa qala sai ya ce hadha min fadli rabbi wannan yana daga falalar ubangiji na liyabluwa wani dan ya jarraba ni shi yasa na roke shi ga gado ya isa kamin dan adam ya kyafta idanunsa ya jarraba ne ya ga a ashkuru am akfuru zan gode wa Allah ne ko zan kafirce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode yi amfanin godiya shi za ta shafa alaran ma wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun kari. wanda kuma ya butulce to ubangiji na wato mawadaci ne sannan mai karamci ne to me ya faru ala kiru lahar arshaha annabi sulaiman ce to kamin ta iso ina son gadan a canja masa fasali yi me a juya nan a mai da shi can a ɓantaro nan a dawo da shi nan a caccanja masa fasali wai saboda me ألا نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون yace ina so in gane meye basira wannan matan tana da basira da intelligence ko bata da shi ina so in ga in ta iso a ta hata bihi za ta iya gane garantan bayan an caccanja masa fasali kuma ta san a gida ta baroci. tana tsammanin ta gan shi a nan ba ta tsammani in ba basira take da shi ba za ta iya ganewa am takunu min allazina la yahtadun ko za ta kasance cikin waɗanda ba za su iya ganewa ba ba za su iya shiruwa su gane gadan bane me ya faru falamma ja'at za hakaza arshu tana zuwa annabi Suleiman sai nuna mata yace a haka za arshiki haka gadanki yake sai aka nuna mata gado ta kalli gado gashi kamar gadon ta amma an caccanja fasalinsa ba irin nata ba me ta faɗa qalat ka annahu sai ta ce ka kaman dai shi ne kaihu shi ne ta gano ko bata gano ba to me faru ala nan ba wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin annabi sulaiman yace oho ta makara wa utina ilma min qabliha Allah ya bamu ilimi tun kamin a bata inji annabi sulaiman kuma wa kunna muslimin mu mun zama musulmai kamin ita ta zo ta karbi addinin musulunci muna godiya wa Allah da ya bamu rigaya kamin ta iso me ya faru a nan ma wa Da ma kanat ta'budu min dunillah abin da ya cutar da ita a baya tarbe ta ya hana ta gane addini shi ne abin da ta kasance tana bauta kuma bayan Allah innaha kanat min qaumin kafiri shi yasa wannan mata a baya ta zama cikin mutane kafirai bata karbi addinin musulunci ba ila la hadkhul sar sai annabi Suleiman yace to a wuce da ita ta shiga cikin presidential palace a gidan sarauta za a shiga da ita ina za ta shiga fada annabi Suleiman ba ita ba mai sarauta ce tana da fada ba bari ku ga yadda aka mata hands up hands down me aka yi a wannan lokaci falamma hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqaiha ashe wannan falo na mulki na annabi suleiman kasar rami aka yi aka cika da ruwa ga kifaye da kada da dorina suna yawo sama kuma sai aka ɗora gilas hmm. gilas ɗin kuma garau garau yake in ka gani ba za ka ɗauka ma akwai gilas ba za ka kamar kududdufi za ka shiga falan mara adhu yayin da ta ga wannan hasibat hulujatan sai ta dauka kududdufi ne fa kashe fad ansa ya kai ha sai ta fara janye zanin ta tana yaye kwabrinta saboda za ta shiga ina in kaga mutum yana nada kafar wando me zai faru ko dai zai dafa keya ko zai shiga roko wai eh, malam da amaryarsa suna tafiya a daji sai ga yan bashi ba fa malam dalha ba yan bashi suka daka mun tsaya suka ce kai ku tsaya ina za ku je amarya sai ta ga malam ya fara naɗa kafar wando ta ce ayya malam kada ya gudu za ka yi ka bar ni ya insha Allah wa kashe an saƙaiha me aka faɗa mata qala innahu sarhun maradun min qawari aka ce ke kwantar da hankalinki wannan kadarko ne na gilas sama glass aka saka in kin taka ba ruwa zaki tsumbula ba kan glass zaki taka ruwan yana karkashin glass din ne kai ba ta taba gani wani development irin wannan a rayuwarta ta duniya ba me ta faɗa wannan lokaci alat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin kalar budan bakin da sai ta ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi zama da ne baya Allah cikin shirka na zalunci kaina ya Allah na bata wa kaina lokaci a cikin shirka ban sani ba ta ga musulunci ta ga daɗin musulunci shi yasa yar bidiya ran da ta gane sunna sai ta ji kamar an bido da shi daga gidan kurkuku saboda ta gane mai da an haɗa mata bala'i cikin kanta kawai akwai layu sun kai guda bakwai ya za ta yi bacci mai daɗi a ƙarƙashin fulo laya laya laya an ce kishiya ta mata baki ta mata jifa an sa ta cikin tsoro da firgici saboda ba ta san kullun yusi bana illa ma kataba Allahu lana ba in ta haihu duk mata angon nan za su zo su taru a zo taron suna yar shinkafa ta da za ta ishe ta wata biyu duk su cinye su cika mata shadda da kashi matsiyata kun san yar bidiya yanzu za ta je gidan suna sai ta yi guzurin yunwa na kwana biyu da rabi kamin ta ci kuma ta riƙo wasu yara 'yan dugui-dugui kamar guda biyar ta taho da su ga su da satan magi ƙarya nake akwai gidan da aka taɓa yin suna taron suna na mata ba a sata ba a sace wandunan yara a satan magi a sace hanset a zari taliya to yanzu ta gane sunna yanzu ta gane sunna duk wannan bala'in ta huta da shi ba za ta ji kama an fi da ta gidan kurkuku ba kai bi da Allah wadanki mun muke saki tara uku sau uku qalat rabbi inni zalamtu nafsi ha wa aslamtu ma'a Sulaiman tace na musulunta tare da Sulaiman lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita me Allah zai musu yin suwa ki da wani wa atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى الدعاء الله يبكو muku بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل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 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن Oi.